وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke su kara zube ba ba wata hikima ba ba mu dukkan waɗannan abubuwa ba sai da gaskiya hakika alkiyama mai zuwa ce babu makawa don haka ka kawar da kanka ya kai wannan manzo daga waɗannan masu ƙaryata ka ka yafe musu kyakkyawar yafewa